Rabi Abdullahi ta bayyana cewa samar da iyali na gari na taka rawa wajen kawo ci gaba, inda a cewar ta hakan na taimaka wajen gwamnatin matuka a bangaren tattalin arziki da kuma ci gaban al'umma. Mata kamar yadda na faɗa ka a zauna dungun a ce komi maza ne. Lokaci ne shi yasa Allah wata Allah ya duba ya ce namiji bai zai iya tsaya shi kaɗai ba a duniyan ga. ko da yake an ce a jikin namiji aka fito da wani kashi aka eh, alshe mata to mata ya kamata mu nuna godiya ga allah ta wani fanni ta fanni mu ma mu tashi kan mu barwa mazajen mu komi komin kankanta sana'a ko a gida ma za iya sana'a masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun bukaci iyalai da sauran al'umma da su dinga bada gudumawa wajen tabbatar da kyakkyawar haɗin kai ya fahimta tsakaninsu. don mu kira iyali su zo su san kai su dan fita ma a gidajensu su yi tafiya su zo su hadu da wasu iyalai sako a nan shine muhimmanci mu zama daya mu yi tafiya tare ba banbanci kabila addini a yadda kuka gani a nan duka ne daga Kankana na hukumomi guda 23 nan duk mun hada su a nan wuri daya iyalai daban-daban sun yi tambaya domin samar haske da zai haifar da kyakkyawar fahimta da kuma magance kalubalen da suke fuskanta muddin ka aure mace ba ka bata mutunci ka girmama ta ba to ba yanda za a yi tafiya da abu daidai a gida na koyi darasi da dama don akwai abubuwa da dama da ba na yin su a gida tare da matana da muka yi aure ko za mu fita haka ba zan kula da ita ba ba zan hannun hannunta ba abubuwan da nake yi ba zan nuna mata ba ko zan yi wani ba zan gaya mata ba amma da muka zo yau an wayar mun da kai. Taron na wannan shekara an yi mata lakabi ne da ranar inganta lafiyar iyali da kuma inganta zamantakewa su Karshen rahoton kenan, fibi Kure labaran Liberty.